Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 16, 21 da Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa rediyo kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu a ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muka sake dawo maku da wani sabon shiri a wannan lokaci. A cikin shirin namu za ku ji cewa shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin da kotun kolin kasar ta yanki na soke zaben da aka gudanar a watan da ya gabata ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba. Kada a manta za mu buɗe layukan wayar mu eh, domin ku kira ku bayyana ra'ayi kuma lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a 'yan kasar Kenya suka waye gari cikin murna zaƙuwa tare da fargaba bayan hukuncin kotun kolin na cewa a sake gudanar da zaben shugaban kasar da aka yi a watan da ya gabata. court ta ce hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai da suka saba doka a lokacin zaben wanda ya rage darajar zaben babban alkali Justice David Maraga ya ce mun ayyana wannan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar takwas ga watan Agustan shekarar 2017 a matsayin wanda ba a gudanar bisa kundin tsarin dokar ƙasa ba wanda hakan ya sa muka soke shi baki ɗaya sakamakon zaben da ya nuna cewa shugaban ƙasa mai mulki uhuru kenyatta ya doke abokin karawarsa shugaban 'yan adawa raila odinga da kusan kuri'u miliyan hudu maraga ya ce dole ne hukumar zaɓe ta sake gudanar da wani zaben cikin kwanaki 60 masu zuwa tun ranar da aka yi zaben kasar kungiyar gamayyar jam'iyyun adawa ke ta faɗin cewa an yi kutsewa wa kwamfutocin hukumar zaben wanda hakan ya yi sanadiyar magudi a zaben yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto mako guda bayan da mahaukaciyar guguwar nan ta harvey wadda ta yi sanadiyar ambaliya ta raba sama da eh, mutane miliyan ɗaya da mahallansu ta kuma yi sanadiyar rayukan mutane 39 an dai fara samun saukin ambaliyar a yanzu waɗanda suka yi sa'a suka kuma sun fara koma gidajensu domin yin aiki aiki gaba domin shirya gidajensu su gidajen nasu kenan duk ko da saukin da aka samu na samu na wannan guguwa jami'ai a jihar texas na gargaɗin mutane da cewa koguna da magudanan ruwa za su ci gaba da barazana da rayukan jama'a ta wajen yin ambaliya ya zuwa jiya alhamis dai sama da gidaje 93 suka lalace a jihar texas sannan kuma wajen 7,000 suka ruguje baki daya sai dai eh, waɗannan alƙaluma da aka fitar ba a hada da barnar da ta faru a birnin houston ba wanda shine birnin na hudu wanda ya fi kowanne yawan jama'a a jihar ta texas to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Kamar ta saki wasu shugaban ɓangaren masu amfani da harshen Turanci su uku saboda zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar. Wannan hukunci da shugaban ƙasar ya ɗauka na watsar da laifukan da ake tuhumar mutanen uku wani babban abu ne ga buƙatun masu zanga-zangar. Wanda kuma ake ganin zai buɗe ƙofar tattaunawar kawo ƙarshen rikicin da ya kwashe watanni tara ana yi. makwabta da 'yan uwa da abokan arziki sun taru domin yin addu'a a yawunde gidan paul aya abin tsohon shugaban jam'iyyar pap wanda aka kama tun watan janairun wannan shekarar da aka rufe shi a hedikwatar tsaro ta yawunde bayan da ya sami 'yanci a jiya alhamis paul ya kasa yin magana Voici ya ce abin da zan iya faɗa bayan da mai magana da yawon na ya faɗa wa murya amurka shine ina godiya ga allah da akwai alamun gajiya da rashin lafiya ga fall wanda yanzu haka furfura ta rufe kan shi baki ɗaya matarsa dai ta ce ya kamu da wata cuta a lokacin da ake tsare da shi da ƙarshe gwamnatin ƙasar somaliya ta nemi amurka da ta agaza da taimakon gaggawa na soji saboda mayakan ƙungiyar al na ƙoƙarin ɗaukar sinadarin uranium zuwa ƙasar iran a wata wasiƙa da aka rubuta wa jakadan amurka a somalia stephen schwartz ministan harkokin wajen somalia yusuf uh, eh, garad omar ya ce mayakan sun kama wani wuri da ake ajiye sinadarin uranium a yankin galmud kuma suna ta niyyar ɗaukar sinadarin zuwa ƙasar iran wasiƙar ta ce wannan batu na ɗauke ne da barazana ga al'ummar duniya baki ɗaya ba wai ƙasar Somalia kaɗai ba sashen somaliyanci na muryar amurka ya tabbatar da tushen wasiƙar ta ɓangaren jakadan somaliya a amurka ahmed isse award To madalla kamar yadda aka ji daga farko shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce zai, zai, mutunta hukuncin da kotun kolin kasar ta yanki na soke zaben da aka gudanar a watan da ya gabata ko da yake bai goyi bayan hukuncin ba ta dalilin haka ne na samu zantawa da mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum kuma malami a jami'ar jihar kaduna wato musa zubairu wanda ya mana karin bayani kamar haka shi wannan zaɓe na kenya da wato babban kotun ƙasar ta yi hofasa ta rawan gani wato ta soke zaben kuma ta bada lokacin da za a sake sabon zaɓe ina ganin wani abu ne na ci gaba wanda a nan afirka musamman inda shugabanni suke ganin cewa in sun samu mulki wani abu ne na a mutu ko a rai sa'annan kuma ya zama cewa a irin kasashen mu na afirka din wato ba mu da juriya irin na siyasa ba da ci siyasa akan abu ne na ci gaba ba an dauki abu ne kawai wanda mutane za su samu su saci duke kasar da suke ce ba na aiwa kasa aiki ba to kaga idan aka fara samun irin na abu a sauran kasashen afirka ya zama cewa to dole zai mulki wato ya san cewa yana yi ne domin ci gaban kasar su kuma domin mutanen da ake so a mulka ɗin amma ya zama to cewa to idan mutum ya hau mulki a Afirka wato ya wato kamar abu ne na gado demokarasi a ni wasu ne ta a kwandon shara sanu ana yin ta ne kawai a baki ana yin ta ne kawai domin a samu amincewar kasashen duniya domin a yi mu'amala da su wannan karfin hali da aka samu har aka soke wannan zaɓe da aka yi kuma aka ce ga lokacin da za a sake ke ina ganin layi a ƙasar afirka mun fara wato wayewa mun fara sanin darajar arzikin kanmu mun fara kuma sanin darajar mutanen da ake mu'amala da su mutanen da ake wa mulki kamar misali in aka danganta abun da ƙasa kamar najeriya to ai kaga idan ka lura to ba laifi ana ɗan kokartawa domin daga zaɓen da ya wuce wanda har aka samu shugaban ƙasar da ke kan mulki shi da shi ya yi wa wanda ya ci zaɓe wanda ya kada shi san adawa ya kada shi ya musu murnan a hawa mulki amma duk da haka najeriya ba za mu ce wato an samu baɗi da rai ba sai mun ga zaɓuɓɓuka na gaba yadda za su zamanto a yadda za a tafiyar da su domin har yanzu idan ka lura a najeriya siyasa na rashin ya kamata har yanzu siyasa mu ta zauna da gindinta ba har gwamnati cewa demokarasiya wata wato tsari ne na mulki na aiwa mutane wato aiki ba an ɗauka cewa har yanzu wanda ya samu wato ya samu ne domin kawai ya ji daɗin kanshi domin ya mulki arzikin ƙasa domin ya kuma kare kanshi daga waɗansu abubuwa na shari'a waɗansu ne suka da wata kila yake zaton ya aikata ko kuma bai so shari'a ko kuma hukuma ko kuma hukunci ya hau kanta. da shi ne irin tsarinmu amma idan aka fara samun irin wa'annan shari'u ana yin su su alƙalai a kotuna aka ɗauke su da muhimmanci su kuma suka gane muhimmancin kansu suka tafiyar da al'amuran su yadda ya kamata to yana tabbatar maka cewa ƙasa kamar Najeriya za mu samu wato ci gaba a Najeriya sai dai mun ga abin da wato ta kama tun daga hukumar zaɓe ita kanta muga cewa ta yi adalci ko suna sun yi adalci sa'annan masu aiwatar da hukunci su ma kansu sun yi nasu adalci madalla musa zubairu kenan mai fushin baki game da al'amuran zaben da aka soki a kasar kenya kafin mu buɗe layukan wayarmu ga wannan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla yanzu muna saurare sai a bugo mana waya kamar yadda aka bayyana a bayyana ra'ayi wa alaikum salam da wa nake magana da kaduna sunana ya wuce da yawan madaci karamar hukumar kauro jihar kaduna tarayyar najeriya to madalla muna jinka. To yau gudunmuwa ta a cikin shirin naku na yau shine game da amatu na shugaban kasa da ya ba da umarnin cewa ko kuma yana roƙon kotu ta kama wannan mai fafutukan kafa kasar bayafara. To da Allah kira na gare shi batun wai kotu ta ƙara kama shi ne ina ga ba mafita bane. saboda hakan shi ke ƙara bashi ƙarfin gwiwan da zai ci gaba da tare husuma da saurarake su. gwamnatin nan ya kamata ta yi banza da shi ta ɗauke shi a matsayin wanda abun a kula da shi ba amma muddin za a dinga kula da shi to ina ga hakan zai kara ta barbara al'amura. Tuma da lamun gode bari kuma mu garzaya Gombe waye da Gombe. Mm, Hassan ne mai kayan koli da ke tsohuwar kasuwa. To Malam Hassan muna jinka. Yawa ra'ayina shi ne wannan ɗan ya fara da yake ta ikirarin cewa a ba su kasar su a ba su kasar su shin idan ba su kasar nan ta su shi yana ganin hakan zai zai musu alheri ne ya kamata gwamnati ta nutar da shi ta nuna mai cewa hakan fa kuskure ne ba babba to madalla yanzu kuma bari mu shiga jihar Neja na jihar Neja waye daga Neja wa alaikum salam waki magana daga jihar Neja Abdulhamid gari. To muna jin ka Abdulhamid. Da ta an sha ruwa lafiya an yi sallah lafiya. Alhamdulillah lafiya kalau. To madalla Ubangiji dai Allah ya nuna ma shugabannin mu gaskiya. To amin amin. A bisa ga yanayin zaben Kenya da ke faruwa. Hmm. Ubangiji Allah sa su ga gaskiya akan yanayin lamarin komai ya kamata a rika tafiyar da shi akan gaskiya. To amin amin. Madalla to yanzu kuma bari kuma Bauchi. Wane ne daga Bauchi? Bauchi kana magana da Ibrahim Hamza daga Bauchi. To Malam Ibrahim. Karamar hukumar shira. To Malam Ibrahim muna jinka. Yawa ni ra'ayina akan wannan mutumin rabatagar kafa yankin jagoran nan. ina ga kurin a bar kotu ta hukunci hukuncin da dace a masa kurin a masa ba tare da sauraron wani ra'ayin jama'a ba da akwai hukunci a kasar hmm. ra'ayi na kenan to madalla mun gode malam ibrahim yanzu kuma bari mu gara da jigawa na jigawa ke magana daga jigawa sarki kwande to muna jinka sarki Ina fata an yi sallar lafiya. Lafiya kalau da fatan kuma kun yi lafiya. Da duka al'ummar da Najeriya gaba daya. Madalla muna jin ka. Muna meka fatan sallar lafiya ga shugaban kasa. Hmm. Muhammadu Buhari. Madalla da fatan yana jin ka. To masha Allah mun gode bari mu je Sokoto. muje Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam da muke magana daga Sokoto. Kana magana da Abdullahi Umar Gagawa Sokoto ya bata. To Abdullahi ka rage ka rage rediyon ka yana kara da yawa dan muna jin shi daga nan. Eh, na kashe gaba. Yawwa yawwa to ci gaba muna sauraron ka. ina wa musulmin Najeriya muna da aka yi sallah lafiya a kare lafiya Allah gwada mana baɗin barada Allah gwada mana shekara fiye da Hello? to da alamu mun rasa na Sokoto bari mu bari gaisa bari mu gaisa Taraba waye daga Taraba ka ne daga Taraba sarkin kudu kamar kuma Igi to malam Musa muna jin ka na shi na san wannan shi inna min bitanun nan da yake magana mm. kamata ya yi koya a dukkan da gaban gwamnati a hukunta shi to madalla na eh, malam Musa bari mu garza ya Bauchi waye daga Bauchi Adamu Muhammad da karamar hukumar Kirbi jihar Bauchi. To Adamu muna jin naka muna sauraron naka ra'ayin. Ra'ayina wannan dan biyafaran ya kamata gwamnati ta kama ta hukunta shi saboda in ya taka doka ya kamata doka ta saka shi. Idan ana kyale shi zai ci gaba da yin abun da ya ga dama to haka ne zai sa wasu ma su yi hakan. Ni ra'ayina kawai a hukunta shi yadda doka ta tanada. To ma da lamalan Adamu bari mu je Yawuri. Waye daga Yawuri? Salamu alaikum. Wa alaikum assalam waye daga Yawuri ya ka malam? Isa da ko Yawuri. To muna jin ka. To abin za a yi na ne ne na so gwamnati ya ba su hankuri. A ba su hankuri don sama lahiya ya yi komi. Don sama lahiya ya yi komi wallahi. A ba su hankuri. To, eh, to madalla mun gode bari mu koma jihar Kaduna. Waye daga Kaduna? Yawa Muhammadu Sagir mai fatan buhuna jihar Kaduna, Najeriya. To Muhammad Sagir muna sauraron ka. Ina so yau in taya al'ummar musulmai barka da babban sallah ne. Mm. Allah kuma ya amsa ibadojinmu kuma ina miƙa gaisuwa na ga ainihin alhazai da ke can Saudiya. Allah ya sa haddin ya zama karɓaɓɓe makabuli. kuma ina miƙa gaisuwa na ga malam muhammadu buhari da kuma dukkan shauran al'ummar musulmai na duniya to ma da lamun gode muhammad sagir bar mu garza jihar yobe wane ne daga yobe daga yobe suna na ya lawan to muna jin ka ma ya lawan yawa ina ni yau ina magana akan mutanen najeriya to kana jin ka. Kana jina. Muna jin ka. Ya kamata mutanen Najeriya su wa shugaban kasa Muhammadu Buhari adalci. To kamar ya? Yawwa. Alo? Muna jin ka ci gaba. To da alama da alamu mun rasa na Yobe. Bari mu je Damaturu. Waye daga Damaturu? Ya magana Alhaji Abubakar Girema daga nan Angon Mai Sandari da ke Damaturu jihar zan Najeriya. To muna sauraron ka. to ni ma dai zan yi tsokaci ne dangane da irin abubuwan da namdi kano yake yi kuma yake zama lafiya kalau a najeriya nan hmm. dole ne duk wanda ya taka doka a ƙasar nan a kama shi a hukunta shi hmm. mu a lokacin da kungiyar arewa suka fito suka yi magana akan ibo har gwamna nasu rufa cewa ya zai kama su hmm. ga irin abubuwan da yake magana matukar ba a kama shi an yi hukunci a kai ba kuma idan wani ya yi magana fa kuma babu wanda ya yi sai kuma ya ce zai hukunci a kan don haka duk wanda ya taka doka a najeriya a kama shi a hukunta shi ne zaman lafiya a ƙasan. to ma dalla mun gode bari mu garza a jihar yobe na yobe eh, wake magana daga yobe garba injiniya na garin da ne yake magana to garba injiniya muna jinka kalmar hukumar bursari jihar yobe to garba injiniya muna jinka to alhamdulillah muna godiya da dawon baba buhari allah kara masa lafiya amin amin. Ko muna ina musulmin muna musulmin duniya gaba ɗaya barka da sallah ubangiji Allah sa alhazama da suka je Allah da su lafiya. To amin. Ina kira kuma gwamna Ibrahim Gare ya taimaka mana kwalta a dabci garba injiniya dabci na garin dabci a tahi lafiya. To mun gode kwarai bari mu ya Kaduna waye da Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa magana da Kaduna. sunana Abdullahi Lalas tashar mota kawo a Kaduna a tarayyar Najeriya. To Abdullahi muna jin muna sauraron ka. a to farko dai zan ma ainihin musulman duniya fatan an yi sallah lafiya an sako sallah lafiya sannan kuma zan ba ainihin shugaban mu shawara ne akan wannan wutan mambila da yake maganan za a za a yi ta magawa dubu uku nan da kuma ainihin titin jirgaye a nan arewa to yana da kyau ba wai a faɗi ba yana da kyau ya tsaya ya duba ya dinga bibiyan wa'annan ayyuka saboda ka haka na mambila na an ce wajen shekara arba'in kenan an ce za a yi ta ba yi ta ba to tabbatar cewa ainihin ministocin nan sun tsaya sun yi wannan aikin ko da ari. to madalla daga nan za mu tsaya sai kuma allah ya kai mu gobe za mu in Allah ya kai mu za mu ba ku lokaci ko kuma in ce in Allah ya kai mu sati mai shigowa za mu kara buɗe lambarorin mu don mu ba ku lokaci ku bayyana ra'ayi to har yanzu dana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Ƙasar Uganda ta ɗare saman rukunin E na wasannin neman gurbi a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a nahiyar Afirka bayan da a yau ta doke ƙasar Masar da ce ɗaya da nema wannan ne karon farko da uganda din take samun nasara akan kasar ta masar tun daga shekarar 1965 haduwarsu ta baya bayan nan dai shine a gasar cin kofin nahiyar afirka a kasar gabon inda masar din ta yi galaba da ci ɗaya da nema to sai dai maki ɗaya ne tal ya rabe tsakanin kasashen biyu inda uganda take da maki bakwai yayin da masar take da maki shida za su kuma karawa ta biyu a birnin alexandria na kasar masar a ranar talata mai zuwa kasar ghana da ke cikin rukunin da maki ɗaya tal za ta buga nata wasan ne a gobe tare da kasar congo a turai kuma tuni da kasar japan ta sami gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 bayan da ta doke kasar australia a yau to sai dai kasar korea ta kudu kan ta kasa bin sahun japan din sakamakon kunnen doki da ta yi da kasar iran mai yan wasa goma a karawarsu ta yau kasar sin ta doke uzbekistan da ci ɗaya da nema a rukunin su na a wanda ya kara haskaka fatan su na samun gurbi a gasar a halin da ake ciki kuma mai horar da yan wasan kasar japan vahid halihodzic ya tsallake rijiya da baya bayan da kasar ta sami tikitin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya karo na shida rahotanni sun nuna cewa kiris ya rage kocin ya rasa aikinsa da kasar ta sha kashi a wasanta na yau da australia to amma kuma hakan bai faru ba a daidai lokacin da ake kokarin rufe kasuwar cefanen 'yan wasa a turai ƙungiyar liverpool ta kammala sayan dan wasan tsakiya na arsenal alex oxlade chamberlain Chamberlain ɗan shekaru 24 ya yi fatali da buƙatar Chelsea bayan da ta cimma daidaito da Arsenal akan fan miliyan 40. To sai a bangare ɗaya kuma ƙungiyar Manchester City ta sha ƙasa a zauracin ɗan wasan gaba na Arsenal ɗin Alexis Sanchez. Hakan ya faru ne saboda Arsenal ɗin ta kasa samun wanda zai maye gurbin Sanchez idan ta sayar da shi duk da cewa sun cimma matsaya da City ɗin akan fan miliyan 55. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a zaman majalisar dokokin amurka ta ranar 18 ga watan afrilu malamin addinin mabiya addinin buda kuma tsohon firistinan siyasa na yankin tibet golan jigme ya bayyana irin azabar da ya sha a lokacin da ake tsar da shi a china daga shekarar 2008 zuwa 2012 sai dai abin takaici shine cewar china ta ci gaba da azabtar da fursunonin siyasa na yankin tibet kamar yadda aka samu a cikin rahoton ma'aikatar hakokin wajen amurka na shekarar 2015 akan batutuwa kare haƙƙin bil'adam na duniya a cewar rahoton mutunta 'yancin ɗan adam a yankin tibet da china ke yi bai taka kara ya karya ba a cikin shekarar ta gabata ta 2015 china ta fake da guzma tana harbin karsana a ƙarƙashin ikon china iyakar yankin tibet tabbatar da ɗorewar zaman lafiya da yaƙi da masu neman ɓallewa china na ci gaba da mulkin danniya ga mutanen tibet ta fuskar al'adun addini da harshe da tsare mutane ba tare da yi musu shari'a ba da ɓacewar mutane da kuma gana musu ba rahotanni ya tabbatar da cewa hukumomin china sau tari sukan doki mutumin tibet da ake tsare da shi har a wasu lokuta sai rai ya halinsa. Rahoton ya bada misali da Tizen Chidok wani ma'aikacin ƙungiyar sa kai na muhalli wanda ya mutu kwanaki biyu bayan da aka sako shi da ciwon da ya samu a ƙwaƙwalwa sakamakon ukubar da aka gana masa. Akwai wasu fursunoni da suka nakasa biyo bayan irin azabar da aka gana musu a lokacin da ake tsare da su a gidajen yari. karamin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da batutuwan haƙƙin ɗan adam da ƙwadago tom minnowski a wata hira ya ce rashin zaman lafiya a yankin tibet ba zai haifar wa china ɗa mai ido ba akwai mutane a gwamnatin china da suka damu da batun ɓallewar yankin tibet abin da zai kawo akasin haka kawai shine tattaunawa da shugabanni kamar irin su dalilama wanda ya sha faɗin cewa Tibet ta ci gaba da kasancewa yankin China abin da suke bukata shine 'yancin ɗan adam da daraja al'adunsu a wajen bikin gabatar da rahoton na wannan shekarar kan batun kare haƙƙin ɗan adam sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada cewar darajar 'yancin ɗan adam wajibi ne kuma wata dama ce na gina ƙasa da ci gaban al'umma wanda baya kawo nakasu sai dai ya da ƙasa gaba. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tuma dalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice To a takaice a yau Juma'a 'yan kasar Kenya suka waye gari da murna zakuwa tare da fargaba bayan hukuncin kotun koli na cewa a sake gudanar da zaben shugaban kasar da aka yi a watan da ya gabata. kotun ta ce hukumar zaben kasar ta tafka kurakurai da suka saba doka a lokacin zaben wanda ya rage darajar zaben babban alkali david maraga ya ce mun ayyana wannan zaben shugaban kasar da aka gudana takwas ga watan agustan shekara ta 2017 a matsayin wanda ba a gudanar bisa kundin tsarin dokar ƙasa ba wanda hakan ya sa muka soke shi baki ɗaya yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto mako guda bayan da mahaukaci guguwan nan ta habi wadda ta yi sanadiyar ambaliya ta raba sama da mutane miliyan ɗaya da mahallansu ta kuma yi sanadiyar rayukan mutane 39 an fara samun sauƙin ambaliyar dai yanzu wasu masu sa'a sun fara komawa gidajensu domin yin aikin gaɓarnar da ta same su. Ƙasar Kamar ta saki wasu shugabannin ɓangaren masu amfani da harshen Turanci su uku saboda zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar. Wannan hukunci da shugaban ƙasar ya ɗauka na watsar da laifukan da ake tuhumar mutanen uku wani babban abu ne ga masu bukatun masu zanga-zangar wanda kuma ake ganin zai buɗe ƙofar tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin da ya kwashe watanni tara ana yi. daga ƙarshe gwamnatin ƙasar somaliya ta nemi amurka da ta agaza da taimakon gaggawa na soji saboda mayakan ƙungiyar alshabab na ƙoƙarin ɗaukar sinadarin uranium zuwa ƙasar iran da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mai na yau suleiman ni ibrahim jarmai ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum